radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa hace ne aka lalubo a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Juma'a. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a shirin shirshirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan akwai mu dauke da shirin nan na ra'ayoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na mata a cikin al'umma. Bayan sa kuma muna dauke da shirin nan na amsoshin fikihu sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin. waɗannan da yarda Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku idan fa an kasance tare da mu amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma ga watan Fabrairun shekara ta 2023 wanda daidai da goma sha tara ga watan Rajab na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan fabrairun shekara ta 1947 kasashen da suka yi kawance a yakin duniya na biyu wato amurka da tarayyar soviet faransa da kuma ingila sun taba hannu akan wata yarjejeniya akan yadda za su rarraba kasashen da suka kwace daga hannun makiyansu kafin haka dai kasashen da tarayyar soviet ta mamaye wato hungary poland romania da kuma bulgaria duk ta tilasta musu tsarin gurguzu sauran kasashen kuma sun hada da italiya da finland amma kasar jamus an raba ta zuwa gida biyu sannan kuma japan ta koma hannun amurka gaba ɗayanta bayan murkushe ta yakin duniya na biyu da ƙarshe masu saurari ko kun cewa shekaru 73 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan fabrairun shekara ta 1950 sanata mike cathy dan jam'iyyar republican majalisar dattawan amurka ya mika wa majalisar sunayen mutane 205 ma'aikata ma'aikata harkokin wajen kasar waɗanda yake tuhumar su da yi wa gwamnatin tarayyar soviet aiki na leƙen asiri kuma suna goyon bayan siyasa gurguzu bayan haka an kafa wani kwamiti karkashin jagorancin shi mike kafe wanda ya kori jami'an gwamnati kimanin dubu biyu daga aikin su ya kuma ɗaure wasu masana da mawaƙa da wasu fitattun 'yan wasa na sinima da ƙarshe dai a shekara ta 1954 sanatocin jam'iyyar democrat sun bayyana cewa abinda sanata mike kasi ya faɗa ba gaskiya ba ne ya tsara lamarin kan ne domin cimma burinsa na siyasa da ha kuma sa kawo ƙarshen lamarin wanda ya cutar da dubban mutane a ƙasar ta amurka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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntubar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya hassan barka ne ke sake yi muku da marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin to shirin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Siriya ta buƙaci a rage mata takunkuman Amurka da na ƙasashen yammacin duniya domin fuskantar ayyukan ceto a game da iftila'in girgizar ƙasar da ya afkawa ƙasar. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya sanya hannu kan dokar amincewa da shigar ƙasarsa a ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai. Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha ya gana da jagororin mulkin rukun kwarar soji na Sudan a ci gaba da gajeren rangadin da yake a nahiyar Afirka. don zuga cikakkun labaran ma'aikatar harkokin wajen kasar syria ta ce takunkumin da kasar amurka da kawayenta na yammacin duniya suka sanya wa kasar ya sa ana fuskantar karancin na'urori masu taimakawa aikin ceto lamarin da ya kawo tsaiko a aikin ceton mutanen da baraguzan gine-gine suka binne su gan haka ne ya sa kungiyoyi daban-daban irin su syrian arab red crescent da kwamitin yakar ra'ayin nuna bambanci na kasashen larabawa da amurka yin kira ga kasar amurka da kawayenta da su soke takunkumin da suka sanya wa kasar siriya cikin sauri ta da za a iya magance lalacewar yanayin jin kai a kasar to sai dai kuma duk da hakan kakakin majalisar gudanarwar kasar amurka ned price ya ce kasarsa ba za ta tuntuɓi gwamnatin kasar siriya ba da ke ƙarƙashin jagorancin shugaba bashar al ba shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya sa hannu kan dokar amincewa da shigar kasarsa kungiyar haɗin gwiwa ta shanghai wato sco bisa sanarwar da aka fitar a shafin intanet na shugaban kasar shugaban ra'isi ya mika dokar amincewa ga ma'aikatar harkokin waje don aiwatar da ita sanarwar ta bayyana cewa kungiyar sco ta gudanar da ayyuka da dama a fannin raya tattalin arziki da sauransu bayan da kasar iran ta shiga kungiyar kazalika ɗaya daga cikin ma'anar shigar iran kungiyar ta sco shine sa kaimi ga kasar iran wajen shiga shawarar ziri ɗaya da hanya ɗaya a gun taron karo na 22 na majalisar shugabannin kasashen mambobin kungiyar ta sco da aka gudanar a watan satumba na bara ne aka haddadale takardar fahimtar juna game da shigar kasar ta iran cikin kungiyar ta sco a ranar 27 ga watan nuwamba na shekarar 2022 ne majalisar dokokin kasar ta iran ta zartar da daftarin dokar shiga kasar kungiyar ta sco kana a ranar 28 ga watan janairu na wannan shekara kwamitin sa ido kan kundin tsarin mulkin kasar iran ya bayar da labarin cewa kwamitin ya riga ya amince da wannan daftarin dokar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran a ci gaba da sabon ran rangadin da ya kaddamar a wasu kasashen afirka ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya zarci kasar sudan a wannan alhamis inda ya gana da jagororin mulkin sojin kasar ziyarar sa dai na zuwa ne sa'o'i 24 bayan wacce wakilan kasashen amurka da faransa da norway da birtaniya da kuma jamus har ma da kungiyar tarayyar turai suka kai a hartum kafin sudan ministan harkokin wajen kasar tarasha ya ziyarci kasashen mali da mauritaniya masana dai na ganin hakan a wani yunkuri na kasashen yamman da kuma rasha na kara karfinsu a yankin kasashen yamma dai suna matukar damuwarsu game da yadda tasirin rasha ke wanzuwa a kasashen nahiyar afirka ofishin majalisar ɗinkin duniya mai lura da ayyukan jin kai ko kuma osha ya a takaice ya ce adadin al'ummar somaliya da ke buƙatar agajin jin kai ya haura miliyan takwas da uku a gabar da kaso mai yawa na al'ummar ƙasar ke fuskantar matsalar fari osha ya ce idan aka ci gaba da fuskantar karancin kuɗaɗe da rashin tsari na tallafawa 'yan kasar da dama na iya tsunduma cikin fari ofishin na usha ya karar cewa ko da ma ba a fuskanci fari ba al'ummu da dama a somaliya da cikin matsanancin yanayin jin kai duba da cewa sama da 'yan kasar miliyan 6.3 na fuskantar mummunan yanayi na kamfar abinci tsakanin watannin janairu zuwa maris ciki har da mutane 322 da ke cikin mummunan yanayin karancin maka. osha ya kuma yi kashedin cewa adadin mace-mace da ake hasashen samu na iya kaiwa na shekarar 2011 lokacin da kusan al'ummar kasar 260 suka rasu kuma akalla rabin su kananan yara ne osha ya alakanta dalilin aukuwar hakan da kamfan ruwan sama da aka samu a somaliya da mana hudu a jere da tsawaitar tashe-tashen hankula da yawan mutane masu kauracewa gidajensu da tsadar kayan abinci wanda ya jefa miliyoyin jama'a cikin hadari tare da ingiza da dama cikin matsalar fari to jama'a karshen labaran duniyar kenan to marala bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye shirye za kuma mu farawa da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau.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 jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo take aiwatarwa a shiyar gabashin kasar da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce kungiyar M23 mai ɗauke da makamai da ke samun goyon bayan ƙasar Rwanda ta aiwatar da hukuncin kashe-kashen gilla tare da tilastawa ƙananan yara aikin soji a shiyar gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo. A cewar kungiyar ta Human Rights Watch, sojojin gwamnatin ƙasar ta Congo sun ɗauki matakin mayar da martani kan harin da kungiyar M23 ta ƙaddamar ta hanyar haɗa kai da mayakan ƙabilu kabilun yankin waɗanda su ma akwai zarge-zarge kansu dangane da hannu a cin zarafin jama'a thomas besi babban jami'in bincike na ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ya ce 'yan tawayen ƙungiyar m23 da ke samun goyon bayan ƙasar rwanda a shiyar arewacin kibo sun bar baya da kura na laifukan yaƙi da suka tabka kan fararen hula yana mai jaddada yin kira ga kasar Rwanda da ta kawo ƙarshen tallafin da take baiwa waɗannan 'yan tawaye a fuskar soji sannan kuma ya jaddada yin kira ga sojojin gwamnatin Congo da su ba da fifiko wajen kare fararen hula da daina amfani da 'yan bindiga masu hannu a cin zarafin fararen hula a matsayin masu taimako. Binciken baya-bayan nan na ƙungiyar ƙwararru ta Majalisar Ɗinkin Duniya kan Congo da kuma binciken Human Rights Watch sun gabatar da muhimman hotuna da sauran shaidu da ke nuna cewa wanda ba kawai tana ba da tallafin kayan aiki ga kungiyar m23 ba ce har ma tana tura sojojinta suna zuwa gudanar da yaki tare da kungiyar ta m23 a cikin ƙasar ta jamhuriyar demokaradiyyar congo duk da cewa gwamnatin rwanda ta musanta goyon bayan 'yan tawayenta m23 hakanan a wani sabon tashin hankali da kungiyar m23 ta tayar ta kai ga bullar gumurzu tsakaninta da sojojin congo da masu goya musu baya na wasu kungiyoyi masu dauke da makamai tashin hankalin da ya tilasta wa mutane fiye da 520 barin gidajensu a cewar majalisar ɗinkin duniya kamar yadda agumurzun ya janyo ta'azzarar mummunan yanayin tsaro da na jin kai a yankin arewacin kibo da kuma yankin gabashin kasar har ila yau kungiyar ba da agaji ta likitoci ta doctors without borders ta yi gargadin cewa za a iya fuskantar bala'i a fagen kiwon lafiya tare da saurin yaduwar cutar kwalara a sansanonin yan gudun hijira da ke wajen garin goma fadar mulkin kibo ta arewa a wani rahoto da mahukuntan jamhuriyar demokaradiyyar congo suka fitar sun bayyana cewa kungiyar 'yan tawayen m23 ta kwace iko da wasu yankuna a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo a ranar asabar din da ta gabata lamarin da ya sanya tawagar majalisar ɗinkin duniya ta kara kaimi wajen faɗakar da dakarunta domin tallafawa sojojin congo shaidun ganin ido da jami'ai sun bayyana cewa kungiyar 'yan tawayen m23 ta kwace iko da garuruwan kiwanga da kuma tsakiyar rutsuhu wanda ke kan hanyar da ta hada da goma babban birnin lardin kibo ta arewa garuruwan arewacin kasar da kuma kasar uganda a yayin fada-fadan da ake yi a garin kiwanga dakarun majalisar ɗinkin duniya hudu ne suka jikkata ciki har da biyu waɗanda makaman roka suka same su a cikin wata sanarwa da ta fitar kamar yadda aka samu rahoton kasancewar 'yan tawayen kungiyar m23 a rugari mai tazarar kilomita 30 daga birnin goma shi ma akan wani tsarin dabarar yaƙi a nashi bangaren jack zima wakilin kungiyoyin fararen hula da ke shiyar kiwanga ya bayyana cewa cibiyar shiyar kiwanga ta rutsuhuru tana hannun mayakan kungiyar m23 kamar yadda 'yan tawayen suka gudanar da wasu zaman taruka biyu inda suka buƙaci mazauna yankunan da su ci gaba da gudanar da harkokinsu sannan 'yan gudun hijira su koma gidajensu tare da samun tabbaci da tsaro majiyar rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya monusco shafinta ta totar ta yi kakausar suka kan irin wannan mummunan mataki da kungiyar m23 da kuma mummunan sakamakonsa ga fararen hula hakanan sanarwar ta rundunar monusco ta kara da bayyana cewa tana nan tana gudanar da shirye-shiryen dakarunta da za ta tura domin tallafawa sojojin demokuraɗiyar congo a yakin da suke yi da ƙungiyar m23 tana mai jaddada gabatar da tallafin jiragen sama da kayan aiki sanarwar ta kara da nuni da cewa tana ba da taimakon jinya ga sojojin da suka jikkata tare da gudanar da aikin sa ido kan harkokin sojojin jamhuriyar demokuraɗiyar congo kuma ta kafa cibiyar haɗa kai don gudanar da ayyuka tare da dakarun jamhuriyar demokaradiyyar congo har ila yau sanarwar ta tabbatar da cewa an tura rundunar majalisar ɗinkin duniya don tallafawa sojojin demokuraɗiyyar congo waɗanda tuni daga cikin 'yan ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar congo suke zargin su da gazawa wajen yakar ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai da suka shafi tsawon kusan shekaru 30 a gabashin ƙasar fadar shugaban kasar jamhuriyar demokaradiyyar congo ta sanar da cewa shugaban kasar felix tishisikedi zai gudanar da wani zaman taro kan haƙoƙin tsaron ƙasa a birnin kinshasa bisa la'akari da ci gaban yanayin tsaro a gabashin kasar hakanan kakakin gwamnatin congo ya bayyana cewa sun baiwa jakadar ruwanda wa'adin sa'o'i arba'in da takwas da ya fice daga kasar a matsayin martani kan zargin goyon bayan da kasar rwanda take baiwa 'yan tawayen kungiyar M23 sake dawowar 'yan tawayen kungiyar m23 tare da karfinsu ya haifar da tashin hankali tsakanin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da rwanda wadda kinshasa take zargin rwanda tana goyon bayan kungiyar tare da wadata ta da makamai wani rahoto da ƙwararru da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya suka fitar a watan agustan da ya gabata sun bayyana cewa sojojin ruwanda sun shiga yakin gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo kai tsaye tare da goyon bayan kungiyar 'yan tawaye ta M23 kamar yadda wani jami'in diflomasiyan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin wannan mako ya yi nuni da cewa tabbas suna da kwararan dalilai da suke fayyace cewar lalle rundunar sojin ruwanda suna gabatar da tallafi ga kungiyar 'yan tawayen M23 sai dai ƙasar ruwanda ta musanta wannan zargin zarge-zargen da kuma zargin jamhuriyar demokaradiyyar kongo da hannu a tallafawa 'yan tawayen kasar rwanda lamarin da gwamnatin kongo ta karyata tare da jaddada cewa galibi 'yan kabilar hutu ce take taka rawa wajen aiwatar da kashe-kashen dangi a kasar a shekara ta 1994 wani abin lura shine cewa kungiyar m23 'yan tawayen kasar congo ne da suka kunshi mutane 'yan kabilar tutsi waɗanda ƙarshen shekara shekarar da ta gabata suka sake sabar makamai domin ci gaba da gwabza fada bayan zargin gwamnatin kinshasa da rashin mutunta yarjeniyoyin da aka kulla a tsakaninsu a cikin watan yunin shekarar da ta gabata kungiyar ta m23 ta kwace garin bunagana da ke kan iyaka da uganda sannan bayan samun kwanciyar hankali da makonni tun a ranar 20 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta shiga yankin rutsuhuru lamarin da ya sanya dubun dubatan mazauna yankin tserewa daga muhallinsu a nata bangaren kasar kenya ta aike da rukunin farko na dakarunta zuwa gabashin congo domin tallafa tallafawa dakarun gwamnatin kasar wajen tunkarar 'yan ta'addan kungiyar m23 a shiyar gabashin kasar kuma kamfanin dillancin labaran associated press ya watsa rahoton cewa sojojin kenya sun isa shiyar gabashin congo a wani bangare na kashin farko na sojoji 903 da za a tura a jere domin shiga cikin wasu dakarun kasashen gabashin afirka da nufin wanzar da zaman lafiya a yankin sakamakon rikice-rikicen da suke kunno kai a yankin kasar kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ƙungiyar tarayyar afirka ta bayyana matukar damuwarta game da taɓarɓarewar harkokin tsaro a shiyar gabashin jamhuriyar ta demokuraɗiyyar congo musamman bayan da 'yan tawayen ƙungiyar m23 suka samu ci gaba a fagen kwace iko da yankuna a ƙasar shugaban karɓa-karɓa na ƙungiyar tarayyar afirka makisel da shugaban hukumar ta au musa faki muhammad a cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar sun yi kira ga dukkan dukkanin bangarorin da suke rikici da juna a kasar ta jamhuriyar demokaradiyyar congo da su ɗauki matakin dakatar da buɗe wuta cikin gaggawa mutunta dokokin ƙasa da ƙasa kare lafiya da tsaron fararen hula da kwanciyar hankali akan iyakokin dukkanin ƙasashen yankin kamar yadda mutanen biyu suka bukaci dukkanin bangarorin da abin ya shafa da su shiga tattaunawa mai ma'ana bisa tsarin samar da zaman lafiya da tsaro da gudanar da taimakekeniya da nufin ganin jamhuriyar demokaradiyyar congo ta kasance da kasashen yankin sun zauna lafiya baya ga gudanar da zaman tattaunawar neman zaman lafiya da sulhu tsakanin al'ummar congo da suke rayuwa a cikin shiyar gabashin afirka Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta bayyana cikakken goyon bayanta da taswirar hanya da Ruwanda ta tsara da nufin daidaita alakar siyasa tsakanin jamhuriyar dimokuraɗiyyar Kongo da Ruwanda. hakanan ƙungiyar ta tarayyar afirka ta kuma karfafa wa shugaban ƙasar angola joy lorenko gwiwa da ya ci gaba da aikinsa a matsayin mai shiga tsakani a zaman tattaunawa mai ma'ana tsakanin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ruwanda. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin Afirka a yau kenan tun kuma ga shirin nan ra'ayoyin ku masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare shirin da ke jin ta bakin ku kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka da ma duniya baki daya. To a Najeriya kamar da aka aka sani karancin sabbin kudin takardun naira ne ya hargitsa al'amuran yau da kullun a sahun gaba harkar kasuwanci lamarin da tuni ya shafi har kasashe makwabtanta waɗanda su ma ke hada-hadar kasuwanci da takardun kuɗin naira. koya lamarin yake a yankunan ku shin mitace mafita wannan shine dai maudu'in namu a wannan mako malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna gwani nawa na liga madan su kowa na dama na tura kowace mai tsokaci dangane da wannan maudu'in naku da kuka baya kan karancin sabbin takardun naira da ke karanci to gaskiya mu dama wannan abu kawai mun bar shi ne shiryayye ne kawai dama sun shirya shi ne domin dalili ko shi ne za ki ga ko in za ku ga takardun naira din sabbin da suke fitowa ba wai na sabuwar shekara ba 2023 a duk sun shekara guda guda to don haka kawai muka bar shi mu a matsayin kawai dama an yi ne da niyya domin a taɓarɓar harkar kasuwanci sannan kuma a zalunci a masu kuɗi ko in a karye tattalin arzikinsu don haka dai muke roƙon addu'a a duk wannan izalinci wani allah yana gani na gugani lawan ali game da na kira ku daga nan garin game da tunan gwarciro sashen hausa na gidan radio iran suna na su maɗaɗɗai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar niger kuma ko shaka babu batun canjin kuɗin nan da gwamnatin najeriya ƙarƙashin jagorancin muhammadu buhari ta lashe takwabin ba fashi ba iya al'ummar najeriya ya ma cikin mawuyacin hali ba har da al'ummar makwabta kasashe musamman ma nan niger don kuwa a nan da magarama inda muke muna jin yadda masu musaya da kudin da najeriya suke ɗanɗana kudar su sakamakon tsayuwa da kasuwancin su suka yi cak biyu bayan rashin sababbi da kuma tsofaffin kudaden na naira kuma hakan duka ana gani baya rasa nasaba ne da matakan da aka bi tun farkon canjin nan waɗanda ba su dace ba kamar yanke wa'adin daina amsar tsofaffin kuɗin da aka yi a ɗan gajeren lokaci wanda hakan ya sanya al'umma duk suka tara tsofaffin kuɗin da suke hannun suka kai kai bankuna suka shirye hakan kuma yanzu gashi su sun yi karamci tsofaffin kuma haka sababbin sun yi karamci ce fatan allah ubangiji ya kawo canji mafi alheri na fatan za ku tashi lafiya boh hausa ni ne su madatai da magaram niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana rayu alhaji mamman wanda aka sani da suna rabon mai aski shugaban na kungiyar masu zarar radio jihar da magaram jamhuriyar niger eh kamar yadda yake wakana a cikin kuma kukan wannan da dama kasuwanninmu na niger nigeria da kuma sauran kasashe na makwabtan nigeria wanda suka shiga cikin wani irin yanayin hali na daban a dangance da yanayin canjin eh, naira da aka yi na bangaren manya-manyan kudaden nigeria wanda kusan nigeria dama ana kiranta da cewa uwa ma ba eh, a nahiyar mu ta Afirka wanda kuma gashi na haka kin ta hito a zahiri a yanzu daga canza kudaden naira da aka yi eh, kasashe makwabta suna cikin hawa ha'ula'i na ɓangaren kasuwanci kasuwanci sun tabarbare sosai ma eh, a ƙasashe musamman ma munan ga jihar da magaram yan kasuwanmu da dama suna jaje a dangance da rashin sababbin kudade na naira wannan kuma koma baya ne koma baya ne ga bangaren 'yan kasuwa wanda kuma ina kira da hakakin na su ƙara komawa ga Allah su ci gaba da yin addu'o'i domin hakakin ne kaɗai zai iya kawo musu sauƙi a cikin irin halin da ake ciki a halin yanzu kuma sauyin kuɗaɗe da aka yi ba Nigeria ba ce ba kadai ba ta ke irin sauyin kudade kusan duk kasashen duniya suna irin haka nake kuma haka kin yana da kyau a ci lokaci zuwa lokaci a rika canza kudade saboda ana samun barayi waɗanda suke amfani da tsayin kudaden wannan su bugo kalan kudade nasa na jabu kuma akan talakawa take karewa idan aka irin wayannan kai eh, kudade na gode mu da jamhuriyar musulunci ta iran mai magana rabe mai aski da magaram jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu radio a tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana zahar dini plasu rijiyar lemo mazaunin akara kasar ghana eh a zahirin gaskiya cin wannan yanayin canjin kuɗi da najeriya ta yi ya shafi ƙasashe makwabta ba ma makwabta ba har alal misali irin sunan ghana ya shafa musamman mutanenmu masu jigilar albasa da kuma zuwa su kayayyaki a tufafi haka a najeriya tabbas kasuwancin ya tsaya cek wallahi sakamakon wannan sauyin kuɗi da aka yi muna fata muna kuma kira da gwamnatin tarayyar najeriya da allah da annabi da ta gaggauta ɗaukar mataki na wadatar da al'umma wannan sabbin kuɗi mai magana zarar dini falasuri jiyar lemo mazaunin akara ƙasar ghana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu voh hausa radio ina muku fatan alkhairi to a gaskiya dangance da canjin kuɗin da aka yi a najeriya ba wai 'yan najeriya ba ko mu 'yan nijar ya shahe mu saboda akwai 'yan mu suna kasuwa a cikin kasar suna kasuwanci kuma ba su da akawun na lamba wanda za su ɗauki kuɗinsu a banki su sa kuɗinsu a banki to gaskiya wannan babban kalubale ne kuma wannan musgunawa talakawa ne cin amana talaka ne ni a nawa maganin gaskiya don saboda duk abin da aka yi eh, talakashi yake shan wahala da fatan gwamnatocin ƙasar najeriya za su duba wannan lamari na canjin kuɗi su sassauta a talaka talaka ya sha bakal wuya a najeriya gaskiya an sha bakal wuya muna fata ubangiji allah ka ya maimaita ubangiji allah ya tsare ya kare dukkan yan uwa da abokan arzikinmu na makwabtar ƙasar mu najeriya na gode daga na kusa mariya haruna idris masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare labarai da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum Radio Tehran. Da farko kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum Ilyas Firizi na kulabar a yanzu da take a garissa a jamhuriyar Nijar. Eh, mamba a cikin kwamiti na masu kira da sauraron radio na Afirka gaba daya. Ra'ayina a yau da zan bayyana dangance da wannan eh, mataki da bankin Nijeriya ya ɗauka na canza wannan naira kuɗaɗe na Nijeriya inda abu abubuwan suka jawo matsala game da tattalin arziki wanda tattalin arzikin nan na canjin naira da aka yi ya shafi kasashe na afirka ma gaba daya kama daga makwabtan kasashe da ma kasashen eh, afirka musamman su 'yan kasa suna cikin matsaloli sosai na wannan canjin naira da wannan eh, kuɗi da aka yi na eh, su hukumomi da suka ɗauki wannan kudiri su yi ƙoƙari su yi duk abin da za su yi na kan cewa su ga wannan kuɗaɗe an yi su da dama inda su za ya kamata a ce sun shiga hannun duk wanda ya dace dan kasa saboda mutane suna cikin matsaloli eh a yi kokari gwamnati ta tashi tsaye duk da shi shugaban kasa muhammadu buhari ya yi magana game da cewa za su yi kokari su ga wannan kuɗaɗɗai duka an baza su a cikin kasa saboda talaka kowa ya samu da fatan wannan kira namu ya kai a inda ya dace ku tashi lafiya assalamu alaikum jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abdu aga da sanan jihar na yau da dan bada abin bisa kan maudu'in da kuka bamu na bisa kan sace kuɗi na Najeriya da aka yi. Ba gaskiya wanga sace kuɗi da aka yi na Najeriya. Ni dai a ra'ayi na abin da dan ci gaskiya bai yi ma talakawa daɗi ba. Saboda dan kwa inda da tanace abu ya kamata a tanace shi da sauran lokaci a tanace shi isasshe inda kowa zai ishe shi. Don yanzu mafi yawa majority yance mutanen Najeriya abubuwan kada aka ɗauka na sace kuɗi na sace kuɗi wai talaka ba magana ya ji daɗin shi sai dai ya sha wahala kai shi kawai. Tun daga kudin na an sace an ji an sace kudin to kuma babu kudin a banki yan canji ba su da kudin to ya da da da talaka eh wani yana neman abun da zai ci wani kuma ga nan kawai ga kudin na a jama bai san da zai ya wannan wa kenan ana fama a talauta kowa ne ko to gaskiya dai mu shugabannu a nan da ya yanci kawai abin da suka bai ma talaka wannan assalamu alaikum radio voh tahiran me muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayina saman wannan sake kudi wanda kasar tarayyar najeriya najeriya ta yi to gaskiya wannan sake kuɗi idan dai allah sa shi ne mafi alheri to allah gwada ma talakawan najeriya amma a yadda talaka suke cikin wani hali na tarayyar najeriya kuma ga eh, sake kuɗi wannan da aka yi gaskiya talakawan najeriya sun fito kuma sun bayyana cewa su gaskiya ba su ga amfanin sake kuɗin ba to kenan muna kira da gwamnatin najeriya da su talakawa su yi adda allah sa wannan sake kuɗi da aka yi kawo musu ci gaba ya kawo musu sake yadda suke gabatar da ra'ayi al'amuransa na rayuwa shi kuma gwamnati sai ya kama sai sun karfafa naira su za su karfafa naira ba wai talaka za su karfafa naira ba saboda gwamnati shi ke da alhakinsa kuɗi na ƙasar shi su yi ƙarfi ko kuma kamar su sabka kenan muna kira Allah sa wannan sake kuɗi da aka yi ya kawo ma da ya tarayyar Najeriya alheri radio Iran mai muku magana alkasum ne a gada su tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon tahiran dangance da wannan maudu'i da kuka hau da bisa sabbin kuɗaɗe da nigeria ta ayyana bisa hada hada kasuwanci a gaskiya sai mu ce an samu ɗiyan kasuwa cikin halin haula ko in ce talakawa ma saboda duka aje a zo abin ga talaka za ya koma musamman kananan ɗiyan kasuwa bisa ga wadda suka shiga halin haula bisa ga wannan sabbin takardun kuɗaɗe da aka lokaci a gaskiya sai mu ce su ji tsoron allah saboda talaka duk ta je ta zo komi da reshe ke komawa kenan ya kamata talakawa mu kan mu karatun ta nutsu saboda shugabannin mu na afirka sun nuna dama ba don talaka ba suke yi sai lokacin zaɓe ne sa'an nan ake son talaka amma da an hau sa'an nan duk wani abu da masifa talaka za su hau dama yanzu wannan canjin kudaden ya kawo matsaloli da dama musamman ma munan da kanmu kasan mu ta Nijar kenan kaga muna kira ya kamata a diba a dibi na tsakani da Allah a daidaita wannan al'amuran musamman ma bisa ga kananan yan kasuwa wa'anda ba su da mai muku magana alkasun babalima a har daga jihar agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka salamu alaikum alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan Jomar daga unguwar Sabon Gari da magaram jamhuriya Nijar. Ina so ku bani dama zan tofa albarkacin na dangane da wannan maudu'i na wagarana. To gaskiya al'amuran kasuwanci wa ce a wannan 'yan kwanaki gaskiya abin sai dai a ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un musamman ƙananan 'yan kasuwa tunda kusan komi ka taba ya kara kuɗi kuma kai magana sai a ce ai harakar naira ce kenan ya kamata a ce wannan sababbin kuɗaɗen tun da fara ma a ce sun wadata a hannun al'umma tukwanan za a ce wancan tsafi sun kwasa aiki kenan bai yiwu a ce sabon kuɗi bai wadata ba kuma a ce tsoho ya kwasa aiki kenan dole za a sha wuya ta fannin kasuwanci da ma rayuwa ta yau da gobe na gode ku tashi lafiya mai magana hasila jomar da gangon sabon gari da maganar jamhuriyar nijar To ma sauraron mu saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga anan tilas zan ja birki a cikin shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka ta gabatar da shirin da ma waɗanda aka shi muryoyin su nake cewa mu huta lafiya. a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin mana yammaci. Yanzu kuma ga shirin nan na mata a cikin al'umma. a cikin al'umma. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni zainab bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda nake karanto muku littafin na mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala wanda marubuciya freedom ta rubuta to kamar yadda ka sani yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. a sadiku kanmu sai kusan goma na dare ya dawo gida ina jin lokacin da yake buɗe ƙofa na tashi da sauri na ƙara gyara fuskata tare da feshe jikina da turaren da na san yana bala'in suwan ƙamshinsu sannan na dawo falo na hakimce saman kujera na tallaba kumatuna ya ɗago labulen ya shigo bakinsa ɗauke da sallama sannan fuskar sa fayau kamar koda yaushe allo ɗaya ya mani ya ɗauke kai yayin da yake tambaya ta har yanzu ba a yi bacci ba na taso na rungume shi ta baya na na shagwabe ina faɗin ta zan iya bacci bayan na san na ɓata wa yayi a siddiku na rai don allah ka yafe mani a mijina na fashe da kukan kisa haɗe da ƙara rungume shi ina rungume shi ya maido da ni gabansa ya ɗaura kaina bisa ƙirjinsa yana faɗin don allah ki shiru in kin ji ko zainabata wallahi ba laifin ki bane laifi laifina ne da ba na daukar kuɗi masu yawa ina baki bayan na san ke mace ce kina da abubuwan bukata bila adadin ki yafe mini dan Allah kuma na maki alkawarin daga yau insha Allahu ba zan sake baki dubu biyar ba cikin kuka na ce ni dai ka yafe mani wallahi tun da ka fita hankali na ki kwanciya na kasa samun sukuni sannan na tsani kaina ya asadiku saboda na san ban kyauta ba ya ƙara rungume ni yana faɗin ya wuce zainabata ki yi shiru don allah kin ji ko kin fi kowa sanin yadda kukanki ke ɗaga mana hankali gani nake kamar allah zai tuhume ni haka ya ci gaba da lallashi na har sai da nayi shiru sannan ya ɗauke ni cak ya dire ni tsakiyar gado ya ɗage hannunsa sama yana faɗin a taimaka a cire mana zainabata na saki yar dariyar kisa tare da zare mashi riga sannan na mintsine shi a amfit kamar an tsikare shi ya juyo yana tambaya ta kin ci abinci na girgiza kai ina jefa mishi wani shi'umin kallo a hankali na langwabe kai na jefa ya tsuna a baki ina faɗin ta ya zan iya cin abinci a sadiku na dafa kai ya nufi kicin ya ɗebo mana a plate haɗe da lemun da ya shigo da shi sannan ya dawo ya kama hannuna yana faɗin ki ƙara zama da yunwa akan asadiku kuma muddin kika ƙara ba zan yafe ma kaina ba domin alaran ma bai taɓa bari na da yunwa ba na rusa da kai ina kallon sa lokacin da ya fara bani abinci a baki hatta naman da na aje masa ni ya hada ya ba muwa kashin ne kawai ya bari sai da na ture sannan ya ci gaba da ci yayin da na kafe shi da idanu ina fudin ya asadiku baka tambaye ni baki na ba ya kalle ni ya lumshe ido yana fudin na sha'afa zainabata sun zo kuwa lafiya ko na yi rauro da na ina fudin sun zo amma ban da khadija ya ce garin yaya na fashe da kuka yana faɗin mamansu ce ta rasu da ba salati ya dauka yana kallo na sannan ya rungumo ni a jikinsa yana faɗin allah ya ji kanta zainabata na ce amin kuma wallahi da bikinmu sai da suka zo da mamanta ta kwana uku a gidanmu kuma ko a nan gidan sai da ta kwana ya tsaye da plate ɗin yana faɗin allah sarki allah ya rahamshe ta na ce amin ai ka gane wacce nake nufi ko ya gyaɗa mana kai ya ce ita ce yar ke ko hanar ku hannunsa cikin raunanar murya na ce eh amma ya kamata in je mata gaisuwa ya ce dole ma kuwa na yi karaf na ce dama gobe ƙawayenmu za su je sai in bi su mu kwana ko a sadiku na langwabe kai murya ina kallonsa a sanye ya ce har kwana zainabata na ƙara langwaba kai ina faɗin to ya zan yi mijina mai maka ai dole kai masa ya ce haka ne ki bari in aro mashin sai mu je tare na yi saurin girgiza kai a gaskiya ka dai bar ni in tafi cikin na zai fi daɗi ya ci allah ya kai mu goben na kuma tambayar tambayarsa amma kwana ko yayana ya gyaɗa mana kai alama e nan da na farin ciki ya lullube ni na samu hanyar tafiya cikin sauƙi haka ya miƙe ya je wanka sannan ya matso mana toothpaste ya ce mu je mu brush yayin da na shirya cikin kayan bacci na na buga na lafe har ya gama shirinsa shi ma ya dawo tare da janyo ni jikinsa na kwanta sosai ina hammar karya domin ba zan yadda dan maganin matan da na sha ba ya tafi a banza duk da kuwa min fi wata ɗaya rabon da wata alakar auratayya ta shiga tsakaninmu muryarsa na tsinkaya yana faɗin gobe da safe zan turo maki dubu sha biyar ta akaunt ɗinki idan kin dawo sai ki sai duk abin da kike bukata na ƙanƙame shi sosai ina tambayarsa da gaskiya ya siddiku ya zagaye ni da hannunsa yana fudin da gaske zainaba ta sannan ina roƙon ki daga yau duk abin da kike bukata ki zaunar da ni ki sanar da ni insha Allah zan maki shi daidai karfi na kuma ina maki albishir da gobe gidan yogurt dina zai fara aiki kuma sunansa Zainas yogurt da sunana da naki na hada na ce ina ka samu kuɗi ya murmusa shanuna ne na aika adamawa aka siyar mani da gonakina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 ni zainab bashir nake cewa da alkhairi. To jama'a duka dukanan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. thank you Shirin mata a cikin al'umma kenan to kuma ga shirin na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكم ونشري نعم سوشن فيكه shirin da kuke turo mana da amsoshi dangane da al'amura da suka shafi fikihu mu kuma mu ba ku amsa daidai gwargwado to kamar yadda muka saba ne mukan karanto tambayoyin naku sai mu ga amsar da ta dace da ainihin kowace tambaya wannan ga wata tambaya da wani ban allah ya turo yake cewa assalamu alaikum filin fikihu tare da fatan kuna lafiya tambaya ta ta shafi yin sallah ne da wato bell wannan belt din wanda mutum ya siyo shi na fata to amma sai ya kasance cikin shakku cewa wannan belt na fata daga wace irin fata ce aka yi shi shakku na cewa la'alla fatar da aka yi amfani da ita wajen yin wannan belt din fata ce ta mushe wanda bai inganta mutum ya yi sallah da shi ba saboda haka ni na kasance mai yawan yin zanzaro kuma duk lokacin da na je ko ina zan yi sallah sai na zare bel na na ajiye gaban na idar sai na ɗauka kuma na sake mayarwa to wannan abun sai ya zama mun akwai wahalhalu kuma kowa yana kallo na duk inda na je kuma to sai na son tabbatar da cewa irin wannan shakkun da nake yi menene matsayinsa a cikin al'amura na kiho, da fatan za a bani wannan amsa gamsasshiya. to ko da yake dai bawan allah ba ka faɗi suna ba ko kuma garin da ka fito kamar yadda da dama sukan aiko da tambayoyi amma ba sa faɗa mana sunayensu ko kuma daga ina suke to amma dai a dunkule irin wannan abu da kai tambaya a kai ban sani ba a cikin shirye-shiryenmu na baya kamar mun taɓa amsa shigen wannan tambaya amma fa an juma da yadda wani ya turo mana da shigen irin wannan tambaya dangane da irin wannan al'amari to amma eh, amsar dai ita ce cewa na farko dai abin da malamai na fikihu suka ce dangane da irin wannan yanayi shine irin waɗannan abubuwa da mutum zai saya ya amfani da shi kamar belt ɗin da kai misali da shi idan ya zama an fito da shi ne daga ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi to wannan abun za ka yi sallah da shi ba ruwanka da bincike babu wani shakku da zai shiga cikin zuciyanka ka yi sallah da shi a matsayin kurin abu ne wanda yake ba na najasa ba kuma halal ne so kaga misali yanzu misali a ce belt ya zo maka da kasashen musulmi saudiya ne qatar ne masar ne kasar masar ne kasashen malaysia ne indonesia ne irin kasashe na musulmi iran ne iraki ne bahrain ne labanan ne a ce irin waɗannan kasashen su suka yi wannan abu suka turo ka siyo shi ka zo ka yi amfani da shi don can bincike ma kwata-kwata bai taso ba za ka yi amfani da shi akan cewa lalle wannan abu ne mai tsarki kuma ba shi da wasu matsala saboda haka kan ma kai wani shakku a kai kuma ba sai an cika ka cikin wani hanya na bincike ba amma idan abu ne kamar wani belt ne wanda ya zo asali daga kasar kafirai kuma wannan kasar na kafirai da suka zo da ya zo daga gare su kana da wani masaniya ko kuma wata alama da take nuna cewa wannan belt din an yi shi ne daga wasu fatu wanda za a iya cewa lallai ya haramta ta wani hanya daga hanyoyi wannan abin da kake da masaniya a kai shine ya dinga sa maka shakko din to kaga irin wannan mafi alheri shine mutum ya yi nesa da irin wannan tunda akwai wani abu da yake cikin kwakwalwarka na wata masaniya wadda da ka santa a kai cewa abubuwan da suke fitowa daga ƙasa kaza wata dama ba ƙasar musulmi ba ce ko ƙuri kaza wanda ba guri ne na musulmi ba to kai kana da wata masaniya na cewa irin wa'annan abubuwan suna yin shi akan abu kaza ko a yanayi kaza wanda ya saba da addinin ka ya saba da ainihin hukunce hukuncen a fikihu na addinin ka to irin wannan sai kai ka tsantsan da shi ka nisance shi kuma in har ya zama wajibi sai ka yi amfani da shi to yanda kake yi nan da kai bayani in ka je sai ka cire shi in za ka yi sallah sannan bayan ka idar da sallah sai ka mayar da shi to bisa ihtiyati in kai haka ka samu bara'atu zumma wato kenan ka fita daga cikin wannan matsala da za ta iya bujirowa amma in abu an ce ya fito ne da kasashen musulmi to abin da malaman fiqh suka ce wannan babu zancen shakku kai, babu kuma zancen ma ka tsaya kai bincike a kai. to wannan a dunkule ana fata mun amsa maka wannan tambaya taka bi iznillah To ga wata tambaya ita kuma wannan baiwar Allah take cewa Assalamu alaikum filin fiƙo. Ina turo wannan tambaya ta ne daga garin Birniwa da ke Najeriya. Kuma da fatan za ku ba ni amsa a cikakkiya. Tambayar tawa ita ce menene matsayin auren da aka yi shi babu sadaki kwata-kwata an ɗaura shi amma ba ambaci sadaki ba ba kuma bayar da sadaki ba shin wannan aure ya inganta ko ku bai inganta ba da allah na fata za a bani amsa masha allah tufa malama kwada kike din ma baki faɗi suna ba amma dai kin ga mana daga garin birniwa ko da yake birniwa ban san wace jiha ba ce daga jihohin najeriya amma dai wannan tambaya tambaya ce ta ban mamaki a ce an ɗaura aure amma babu sadaki to sai mai kenan saboda irin wannan auren mu dai in musulmai ne miji da matar ko da ba musulmi ba ai su ma wanda ba musulmi ba in za su ɗaura aure suna ambaton wani abu misali akwai abin akwai abin da masana suke kira da sunan auren zobe to wannan zoben la'alla ko a wajen masu yin auren zobe za a iya wannan zoben kamar shine a matsayin sadaki kenan ko kuma menene amma dai a ce an ɗaura aure ba su babu sadaki to ai ɗaya daga cikin rukunai masu girma ya kasance babu shi kenan to kin ga akwai a mazhaba din malikiya su dama sun mayi bayani suka ce la nikaha illa bi sadaqin ko wa waliyin wa shahidai adlin wato su su adlai suna nuna cewa su babu eh, aure sai da sadaki da waliyi da shahidai shaidu waɗanda shahidai din sun ce ko an mafi karanci kenan a samu waɗanda suke shaidu ko da ko mutum biyu ne adalai guda biyu to a cikin mazhaba ta alibaita alaihi salam akwai rukuni mafi girma waɗanda su ne asalin tushe na aure dama akwai abin da ake ci masa mahal mahallin nan wato shi angon da amaryar dama sai an tabbatar akwai su suna nan sun san juna sun fahimci juna sun amintu da juna sannan sai sadaki shi ma rukuni ne mai girma wannan sadakin in babu shi a cikin wannan maza ba kamar inda su ma'ahali suna suka tafi a kai wato za ka cewa sadaki wani rukuni ne mai girma da dukkan wasu mazhabobi daga cikin mazhabobin musulunci saboda Allah ta'ala cewa yake cewa da mu a cikin ko cikin suratun nisa ne fa'atu atu hunna ujura hunna farida in an tashi za a yi aure a ba wa su matayen ujura hunna dinnan sadaki ne Allah yake ambatansa farida wajibi ne sai an ba wa mataye sadakinsu a lokacin da za a ɗaura aure to amma inda kika bujuro da bayanin cewa an daura aure babu sadaki to ai wannan akwai matsala kenan akwai ishkal to sannan ba mu sani ba yana nuna cewa akwai wani yarjejeniya ne da aka yi cewa nan gaba za a iya ba da sadakin wanda shine ake cewa uh, sadaki wanda ake malamai suke kiransa uh, ila ajalin zuwa wani ajali nan gaba to wannan ma'ajal ɗin da ake ɗauka ake sanya shi nan gaba to shi ana ambatansa amma sai a ce to za a ɗaura aure bisa sadaki kaza amma ba naƙadan ba ne yanzu za a ɗauki kuɗi a bayar ba ne a'a wani abu ne wanda yake eh, za a ba da shi ya zama babbashi bashi kan ango to irin wannan ba lallai sai an ɗauko kuɗin an bayar na sadakin da aka ambata a wannan gurin da za a ɗaura aure ba in dai an ambaci sadakin aka ce za a bayar da shi to ya zama bashi a wuyansa shi ango din da za a daura auren to wannan za a iya daura aure akan ana bin sa bashi amma sai an ambaci sadakin in ake wannan to ba za a ce an ɗaura aure ba sadaki ba a an daura aure da sadaki sai dai a sadakin ba a biya ba ne na kadan a yana nan a cikin a wuyan shi ango a matsayin bashi in wannan ne ya faru to ai ba za a ce an yi aure babu sadaki ba amma idan wannan ɗin ba haka aka yi ba ba a ma ambaci sadakin ba ne kwata-kwata to wannan auren fa babu shi kenan saboda dole ne ko dai a ɗauko shi a biya na ƙadan ko kuma ya zama za a biya nan gaba ya zama bashi a wuyan ango amma fa sai an ambaci sadakin a lokacin za a ɗaura auren me sadakin miliyan ɗaya ne ɗari biyar ne dubu kaza ne ko ma dai mai abu mai kima dai sai an ambaci wannan sadakin ko a bayar yanzu ko kuma ya zama bashi a wuyan ango. to amma in ba ɗaya daga cikin wannan to gaskiya wannan aure akwai matsala a ciki to ina fata baiwar allah ta ta fahimci wannan bayani ko da dai gashi ana nuna mana lokaci yayi to za mu tsaya anan insha Allah sai a mu na gaba za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to na kuma da wani neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran